في بكور حياتها ديوان مفتوح وسجل ناصع تتبع ما يرد عليها من حق أو باطل أرض تنبت أي غراس من صحيح من صحيح العقائد وفاسدها ومكارم الأخلاق ومساوئها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يؤودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وأم الشباب هدف لأعداء المسلمين الذين تنوعت وسائلهم ليوقعوا الشباب في شركهم وليزجوا بهم في وحل الفتن تارة ويلقوا عليهم الشبهات تارة أخرى ليردوهم ويوردوهم مستنقع الهوى والشهوات ويلقوهم في الملهيات والمحرمات ولا أنفع بإذن الله تعالى تعالى للشباب من التحصن بعلم الشريعة يزيد الإيمان وينير البصيرة ويذهب النفس ويرفع عن دنيء الأفعال منظوم في سلك الأمم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سلوكه توفيق للخلود في الجنان والله عنهم راضون ولسميعهم مستغفرون والملائكة لمجالسة أهله راغبون وبتعظيم الشريعة والدين تعظيم العلماء خلف أنبياء الله في دعوتهم قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء حق علينا تبجيلهم وتوقيرهم وعلى هذا سار أسلاف هذا الدين يقول الربيع بن سليمان ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له سؤال العلم ومجالستهم سعادة ومخالطهم ومخالطتهم تقويم للسلوك وملازمتهم حفظ للشباب بإذن الله من الزمن يقول ميمون ابن مهران وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukaki godiya marar iyaka da yabo marar iyaka muna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya ƙara masa salati da sallama muna kuma jan hankalin junanmu cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ya bayan Allah ku sani cewa tsoron Allah shi ne mafi girma kuma mafi muhimmancin abin fata a zuciyar mumini bijirewa ta ƙawa da kau da kai daga barinta wannan kuma cin da shi a matsayin aikin mutum ya kuma ku sani cewa Allah madaukakin ya halicci bayansa akan fitra fitra shine ginin asali da Allah ya gina bawa don ya zama mai kakke akan hanya kuma mai imani da Allah wannan fitra Allah ya aiko manzanni don su ƙarfafe ta su kuma tabbatar da ita su kammala ta ta cika samari waɗanda suka fara girma a wannan rayuwa wata rijista ce wani littafi ne da dukkan mutum zai iya rubuta abin da yake so a cikinta ƙwaƙwalensu a buɗe suke duk abin da ya riga shiga ƙwaƙwalwar shine abin da yakan yi rinjaye a cikinta shi yasa yake da muhimmanci samari a riƙa bibiyarsu da ilmantarwa da karantarwa da nusarwa matsayin da suke ciki na shekaru a rayuwarsu matsayi ne mai haɗarin gaske matsayi ne na farkon girma da yakan ji cewa ya fi kowa wayo ya fi kowa basira ba a isa a nuna masa abin da zai yi to idan bai taso a hannu mai kyau ba yakan bata domin ƙwaƙwalwarsa ƙwaƙwalwa ce wadda kamar ƙasa ce da aka riga ta samu ruwan sama kuma aka riga aka sanya mata taki don haka duk amfanin gonar da aka sa ko mai amfanarwa ko mai cutarwa to zai haɓaka a cikinta don haka ake buƙatar saurayi kada a bar shi ba tare da tarairayarsa a nuna masa hanya ba na'am zai riƙa gotsarewa zai riƙa nuna ba a isa ba to amma in an iya haƙuri da shi haka za a tafi dole a ɗora shi a kan hanya aikin iyaye ne su riƙa bibiyar 'ya'yansu samari su koya musu abin da ya waje ba su sani a addininsu su koya musu kuma yadda rayuwa take duk ƙwarewa ta yaro da iliminsa to babba ko bai karatu ba yakan fi shi a abubuwa da yawa saboda Kwarewa a rayuwa da gogewa a cikinta da sanin jiya da shekaran jiya da kuma sanin yau yadda saurayi ya san yau da ƙwaƙwalwa irin tasa to babban mutum da ya san yau ɗin da irin ƙwaƙwalwarsa mai nutuje wadda take nunanniya sosai zai fi shi fahimtar yau ɗin sosai saboda shi zai haɗa da jiya wajen fahimtar yau amma saurayi iya yau ɗin ta ya sani yana buƙatar lalle a riƙa bibiyar ‘ya'yan uwa musulmi daga cikin abin da zai taimaka wa samari duk irin majalin da suke ciki ma'ana irin fagen da suka shiga na karatu ko a karatun rayuwa a boko da sauransu to suna buƙatar a bi da ilimin addini rashin ilimin addini a gun saurayi cuta ce ba ƙarama ba tana nesanta shi da Allah tana nesanta shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tafarki madaidaici sai ya bayyana in addinin ya kama ba tare da tarbiyya ba to sai ka gan shi ya wuce iyaka ya wuce iyaka ya shiga zage-zage da kafirce-kafirce da cin mutunci na mutane saboda ba a ɗora shi akan hanyar tarbiyya ba idan kuma a rayuwar duniya ne hakanan zai rena kowa babu wanda ya fahimta in ba shi ba ƙwaƙwalwa da hankulan samari yana cikin manufofi a wurin maƙiya addinin musulunci su harbo musu abubuwan da za su hana su bin wannan addini da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga Allah kuma su ɗora su akan tafarkin sha'awa ba abin da ya dame su illa a biya buƙatar sha'awa harkar 'yan mata biyan buƙatar sha'awa ta farji kallace-kallace da cika lokaci da abubuwan da ba za su yi amfani ba wannan shine babban abin hari da maƙiya addinin musulunci suke hara a zukatan kwakwalen 'ya'yan musulmi musamman idan ka duba 'ya'yansu su suna ɗora su akan yadda rayuwar za ta yi musu daɗi su ƙware akan neman duniyar su koye shi su yi karatun bokon da kyau kuma su nemi duniyar da kyau da gaske mu kuma samarinmu sai su jego musu abin da zai kawar da su shi kansa karatun bokon ba za su yi shi mai kyau ba ina za ka samu karatu mai kyau a wurin saurayin da ba shi da aiki sai neman 'yan matan mutane shi ba kobo ba shi ba aiki ba shi ba iya aure ba shi ba basira ba karatun babu kuma ba tarbiyya ba shi da aiki illa ya bata 'ya'yan mutane ya gama karatun da ƙyar sannan kuma ya zo bai amfani al'ummarsa ba saboda babu wani abu da ya ƙware a cikinsa babu wani fili da za ka sa shi la na riƙon amana la na sanin sana'a da za ka gan shi ya amfani ya amfani kansa ma alal aƙal yana da wahala to wannan duk ba wani abu bane illa yakin mu da aka yi ba mu da aiki sai kallace-kallacen da ba su da amfani su ka za ka ga 'ya'yansu sai ƙere-ƙere da ƙarin basira wajen yadda za su amfani kansu ya kamata ko ya waje ba malamai a jami'o'i a cikin aji ba iya ilimin abin da aka tara 'ya'yan nan su gaya musu ba iya shi za su tsaya da shi ba su rika haɗa musu da tarbiyya kuma su gaya musu in sun fita lalle su rika haɗa wannan karatu da neman sana'a da za su rayu a kanta muna ganin irin wahalar da al'umma take ciki yanzu kuma idan ba samari ne suka tashi kuma suka bazama suka koyi sana'a daban-daban ba to haƙiƙa nan gaba ba mu san irin mummunan halin kuma da za mu samu kanmu a ciki mafi yawansu ba su san inda za su juya kobo ya koma biyar goma ba su sani ba kuma bai dame su ba haka za su tashi da tunanin ai musu a musu a musu in ba a yi musu ba ba su san komai ba sai zagi wani abun ma ba haƙƙinsu ba ne a musu haƙƙinsu ne su tashi su nema Allah maɗaukaki ya kimsa musu basira don haka eh, malamai su tashi tsaye wajen tarbiyyar samari iyaye kuma su dage su tabbatar da 'ya'yansu komai girman shekarunsu su tilasta musu zuwa makarantar islamiyya domin in ba haka ba za a zo a yi nadama abinda ake gani yanzu ɗan kaɗan ne daga cikin abubuwan da za su iya taso wa mutane muna roƙon Allah ya tsare mu kuma wajibi a tarbiyyantar da samari akan girmama na gaba musamman malamai da shugabanni mun shiga wani yanayi yanzu da babu abinda samari suka masu mutunci suna ganin wannan ƙwarewa ce wannan ita ce wayewa tare da cewa addinin mu bai koya mana wannan babu inda za ka samu dalilinsa kuma duk wata al'umma mai son ta ci gaba ba za ka same ta ta ci gaba da irin wannan ɗabi'a zagi da ashariya ba sa gyara mutum ƙara ɓata mutum suke yi duk yadda mutum ya yi ya zalunce ka gara ka haɗa shi da Allah da addu'a da a ce ka surfa masa zagi babu abin da zai ƙara sai tsananin adawa da gaba da kuma ƙara tozarta wannan al'ummar tamu kuma ya ishe mu haka rashin ganin girman juna ya ishe mu haka halin da muke ciki ma ya isa mu dawo mu ƙaunaci junanmu mu haɗa kanmu mu girmama na gaba a cikinmu na gaban kuma su tausayawa na ƙasa da haka ne ake samun ci gaba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ya samari ku lazumci malamanku a rayuwa da malamai Allah maɗaukaki ya sanya malamai musamman malaman addini Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira su warasatul anbiya su ne magada annabawa waɗanda suka gaji abin da annabawa suka bari su ne waɗanda Allah ya sanya dukkan halitta su girmama su dukkan halitta annabi sallallahu alaihi ya gaya mana har mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu don girmama malami mai addini kifi da yake cikin ruwa yana istighfari gare su ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu kai kuma bai kamata a ce aikinka ne binciken laifinsu da yaɗa shi da zubar musu da mutuncin da za su faɗi Allah ya ce kaza annabi sallallahu ya ce kaza ya zama mutane ba za su karɓa ba da mai shugabanci da mai ilimi zubar musu mutunci lalata al'umma ba taimakawa ba ne don haka ya ‘yan uwana samari a dage a yi ilimi duk mutumin da kaga ya yi fice ko a harkar duniya ne da ilimin bokon da sauransu sai da ya zama very serious a cikin abin da yake aikatawa amma ba zai yiwu mutum ya zama ba shi da aiki sai neman 'yan mata ba shi da aiki sai kalle-kallen banza ba sallah ba azumi ba zakka sai zagin mutane kuma ka ce albarka a rayuwar ma ba zai samu abin da ya gani mai kyau ba ba zai ga kai abin da yake mai kyau ba dangane da shi ballantana a ce alaƙarsa da Allah subhanahu wa ta'ala ita fitina gudunta ake yi samari ku guji fitina duk inda aka ce wannan fitina ce in an ce fitina ya kamata ka gane ya kai bawan Allah ba ana nufin kawai iya abin da ya shafi tashin hankali na duniya ba fitina ita ce jarrabawa da Allah zai jarrabe ka ya fitine ka musamman a addinin ka shiga kokonto baka yadda da Allah ba ka zama mai rauni a addininka. ka ka zama kana nesa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu fitinar da ta kai wannan a ce rayuwarka ita ce baka san komai ba sai ka biya buƙatar musamman buƙatar farji wata rana al'imamu tabari ana ba da labari a kansa ya kai shekaru yana ba da labari wani mutum daga cikin magabata ya kai shekara ɗari a duniya yana zaune sai miƙe tsaye da ƙarfi fiye da yadda ɗan shekara hamsin yanzu ko sittin yakan miƙe sai aka Alƙafata malam wannan irin ƙarfi haka sai ce waɗannan gaɓuɓɓan lokacin da muke samari mun kiyaye su shi yasa Allah ya kiyaye mana su lokacin da muka tsufa duk mutumin da ya shagaltar da rayuwarsa a abubuwan da ba za su yi masa amfani ba musamman zinace-zinace da luwaɗi nan da nan zai tsufa jikinsa kuma ya lalace kuma Allah ya cire masa albarka a rayuwa ya tsufa ana ganinsa ba za a ga alamar albarka a rayuwarsa ba saboda ya lalata rayuwar ya banzatar da ita ta tafi a wofi ba ta yi masa amfani ba da aka wajibi yan uwa musulmi mu kula da 'ya'yanmu mu ɗora su a kan tarbiyya mu kula da me suke yi mu ja su a jiki kullum muna faɗin wannan abun amma wasu iyayen suna ga kamar ba abin yi ba ne ɗan nan naka yana ganin kai ɗin ma baka kai shi wayewa ba idan baka ja shi a jiki ka nuna masa hanya mai kyau ba to haƙiƙa wani daban zai janye shi za a janye shi ta wannan wayar abin da yake ma baka sani ba yanzu abubuwan da mutane suke kallo a wayoyinsu na yi faɗakarwa kwanaki biyu da suka wuce a nan bayan sallar asuba na ce yadda wannan harkar wayoyi suka kwace mana rayuwa gaba ɗaya wallahi idan ba mu tashi mun canza wannan ɗabi'ar ba kowa ana sallamewa daga sallah farkon abin da zai jawo wayarsa bai zikiri isasshe ba zikirin nan kuma shine ƙarfin zuciya ka tambayi mutane da yawa yanzu yaushe rabansu da su karanta alkur'ani ko shafe uku a cikin alkur'ani ina zancen manya-manyan masu gida ma ballanta na samari duk hankalinmu ya koma gaba ɗaya ba mu da lokaci kwata-kwata na zikirin Allah ba mu da lokaci na karanta alkur'ani amma muna da lokacin bibiyar tambaɗaɗɗun mutane waɗanda ba su da tarbiyya jin labaransu jin tarihinsu su ne wai abun koyi ga mutane an manta manzan Allah sallallahu an manta sahabbansa an manta malaman kirki ba a jin gwagwarmayar da suka yi ta rayuwa ta neman ilimi an zauna sai lalaci ba sana'a ba neman kwabo zagin mutane sannan kuma ba a gyara tarbiyya to hakika akwai abun tsoro nan gaba in haka samarinmu za su ci gaba mazansu da matansu muna roƙon Allah maɗaukaki ya tsare ‘ya'yan uwa musulmi a mai da hankali a gyara alaƙa da Allah da gyaran alaƙa da Allah ake samun nasara a rayuwa Allah shi ne yake ba da duk abin da kake so kuma duk abin da ba so ba mai ɗauke maka shi in ba Allah to in muka raba gari da Allah musamman muna halin samartaka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 Allah ka kintsa mana waɗannan samari mazansu da matansu abin da suke tunani shine gaskiya in ba gaskiya ba ne. Allah ka dawo da su kan gaskiya Allah ka kintsa su Allah ka raba su da maƙiyansu da za su raba su da Allah su raba su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ganar da su Allah ka sa su cika masallatai su rabu da ƙwallon kafa da tarkace-tarkacen kallace-kallacen banza da ba zai musu amfani ba la a duniya la a lahira Allah ka kintsa suka ka ɗora su akan tafarki Allah ka haɗa zukatanmu da nasu akan biyayya gare ka da kuma biyayya ga manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimaki wannan al'umma ta ta zama al'umma da za ta haifar da abu mai amfani ba al'ummar da za a ga cewa ita ce nauyi akan sauran al'ummomi ba yadda aka tsane mu saboda addini Allah ka dawo da mu kan addinin yadda ya kamata Allah kuma ka taimake mu ka sa mu cikin waɗanda za su bai wannan addini kariya ka karɓi rayuwarmu kuma akan haka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله كتمكي shugabanninmu ka ɗora su akan tafarki madaidaici Allah ka kintsa su Allah ka kimsa musu tunani mai kyau Allah kada ka bar su da dabarar su ko da sakon ɗaya Allah ka kama hannunsu zuwa aikata abin da zai amfani al'umma Allah kuma ka wa samari wanda ba shi da aikin yi Allah ka bashi wanda ba shi da sana'ar da zai samu abinci Allah ka hore masa Allah eh, ka sauƙaƙe mana wannan wahalar rayuwa da tsadar kayan abinci ya Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka sauƙaƙe mana Allah kuma ka sauƙaƙe mana ya Allah ka ba mu haɗin kai a matsayin mu na al'umma ya zama mun haɗu mu zama babu mai wargaza mu babu kuma mai tarwatsa haɗin kanmu Allah ka sanya mu bi hanyar magabata na kwarai kuma hanyar manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin قوموا إلى صلاتكم يرحمكم